ولا حول ولا قوة إلا بالله وصل اللهم والصلاة والسلام على نبينا ونبينا محمد المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا يلي نيو سيني هدود وقت رمضان ذكرة تنزل عبدالله لليوم الثلاثين كبير بعد رمضان الله صلى الله عليه وسلم ومكة ومدينة kwatancin ɗaya ga watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu. Allah subhanahu wata ala cikin rikonsa da yardarsa ya ce ya amince mana halar wannan wuri sabana ban titin Ahmadu Bello a birnin Sokoto. bayan sallar la'asarin hannun wa mu'anan domin sauraron tafsirin littafin Allah mai girma ɗaya daga cikin alkhairi da ake so a wannan wata. A madadin dukkanin ƴan musulmi da suka zara a wannan wuri, yana mai amfani da wannan dama domin ƙaddamin da karatun namu zai gudana a yau insha Allah. Karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Allah rama Ahmad Sulaiman Ibrahim Kano da fatan Allah ya samu fa'idantu daga abin da za mu saurara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآتنا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan hudu ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da biyar. ga watan Ramadan ta yi daidai da ɗaya ga watan bakwai. Lissafin Nasara shekara ta dubu ɗaya da hudu da goma sha hudu. Dubu biyu da ɗari hudu da dubu biyu da goma sha hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu kusan lissafin nasarar wahala ne dai Allah ya nuna mana lokacin da za a ringa karɓar salari da wanta. in ba ku manta ba muna cikin suratun nisa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما جاء منفسر وانا آية ما malamai sun yi maganganu a kan menene dalilin saukar wannan aya da Allah maɗaukin sarki ya ce fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم Allah madaukin sarki ya rantsuwa ya kuma kore imani daga dukan wanda ya rai imani a bakinsa wato sai idan mai imanin ya yarda cewa dukan wani hukunci da ya taso zai kai shi gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imamul Bukhari ya rawaito hadisi da isnadin sa zuwa ga urwatu ibn zubair wato zubairu ibn awam da wani mutum ba an sare wani mutumin madina sun je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da jayayya tsakanin su wato akan ruwa da take shayar da gonakin su da shi ita gonar zubairu ibn Awwam tana kan tudu ta wannan mutumin madina tana kan tana gangare kenan idan ruwa ya gangaro sai ya fara zuwa gonar zubair ibn awam kamin ya karisa gonarwa wannan ba an tare. to wannan shi ya kawo matsala tsakanin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da zubair ibn awam idan ruwa ya zo ka dakatar da ruwan ka shayar da gonarka sannan sai ka sake ruwan sai ya gangara ya wuce gonarwa gonar wannan ba an sare shi ma sai ya shayar da tasa wannan mutumin madina sai kalli manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato ka daure masa gindi domin kaga shi dan bafanka ne yana faɗin wannan magana fata lawana wajen rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nan take fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta canja sai manzan Allah ya ce ya kai Zubair idan ruwa ya gangaro ya zo gonar ka tare shi sai ka shayar in ka shayar ka ci gaba da tare ruwan sai gonar ta ce ka ruwan ya gangara ya koma gindin kowace bishiya a gonar ya samu ruwa sannan sai ka buɗe sai gangara zuwa gonar makwabcinka wato da annabi ya yi musu hukunci da maslaha ne amma da wannan ya zargi manzon Allah da son zuciya sai annabi ce to bari yanzu a yi adalci ɗari bisa ɗari a ba Zubair ibnu Awwam cikakken haƙƙinsa malamai suka ce ana ganin wannan yana daga abin da ya kawo dalilin saukar wannan aya amma akwai kissa wacce ta zama shahararriya wacce Ibn kasir ya kawo ta a cikin littafinsa sannan Ibn hajar al-asqalani ya kawo ta a cikin fatahul bari duk da rauni da ke cikin isnadi na ruwayan amma saboda ruwayan ta zo ta hanyoyi da dama wannan ya sa malamai suna ganin karɓaɓɓiya ce za a iya aiki da ita kuma ita ce makasudin da ya sa aka saukar da wannan aya wato abin da ya faru rigima ce ta faru tsakanin wani musulmi munafiki da wani hude. to yanzu za a je inda za a warware matsala sai wannan bayahude ya ce mu tafi wajen muhammadu annabin ku ya mana shari'a saboda shi musan baya karɓar rashawa bai karɓar cin hanci in dai an kai masa gaskiya yake yi wannan fa hude ne yake faɗin wannan magana za a yi shari'a yake a tafi wajen wa a tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato annabi kowa ya yarda da gaskiyarsa da musulmi da kafiri da kowa hatta kafirai da da suka yi tifaki za su kashe shi a huta ya kawo sayyidina ali ya ce ka fara kan gadona ni kuma Allah ya umarce in hijira da daddare sai da ya kawo dukiyar kafirin ya danka sayyidina aliyu sai kaga wannan zinarin na kafire wane ne yana cikin wanda za su su kashe ni da daddare gobe da safe Allah ya kai mu ka maida maki da kayan Ka kaga wannan na wane ne arnan da ke shirin kashe shi kuma dukiyarsu da suke tsoro a taba shi suke kawo ya ajiye kuma za su kashe shi zai gudun hijira bai ce bari mu rage asara in awon gaba da ita ba sai ya naɗa wakili wakilin da safe ya maida musu kayan su bayan yunkurin kashe shi an samu feluwa to shi yasa wannan bai hude sai ce kai wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am buɗe baki wannan munafiki sai ce a'a ni ban gamsu da nan ba a kai wajen Ka'abul Ashraf ashirar ashraf shine shugaban yahudawa a wannan lokaci shi kuma ba ma hanci yake cinyewa ba kan ma in ya samu gaba ɗaya zai yi murkushewa gaba ɗaya me yasa wanda musulmi ya ce a kai wajen bai hure saboda ya san bai hure na karɓar rashawa shi kuma bai da gaskiya wato zai yi zagayo daga baya kawo rashawa domin a bashi haƙƙin da ba na shi ba wannan bai hure yake san bai da ba sai dai aje wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da munafiki ya rasa yadda zai yace to ya ji a wajen annabi ana zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi aka karanta yadda matsala take annabi yana ji kuma sai gane da yahudi ne mai gaskiya yace to kai duk da kai musulmi ne kai ne baka da gaskiya saboda haka kai yi haƙuri, ga mai gaskiya dole mu ba mai gaskiya gaskiyarsa wannan haƙƙi na mai yahudi ne mai da maka kayi bai yahudi ya ji daɗi ya karɓi haƙƙinsa ya juya zai tafi a ce wannan munafiki ya bi suna zuwa ka hanya sai rike shi yace san ban yadda ba dole sai a ƙara koma wa nuri a sake wannan shari'a ban gamsu da ita ba bai ya yace annabin naku ya muku yace to yin annabin mu ne fa ai kai ma baka yadda da annabin ba saboda haka ban yadda ba ya za a yi yace to zaɓi wani yace mu je wajen na abubakar bai ya yace to shi kenan. aka kama hanya aka je munafiki ya jawabi ya jawabi aka ce bai hude yi bayani bai hude yi bayani ce to amma fa mun je wajen annabi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ya ce ni ne da gaskiya da muka dawo kan hanya ya rike ne yace bai yarda ba sai dai a zo wajen ka sake shari'a sai na da gare annabi ya zama shari'a ai ba mu shari'a da sauran kotun koli gaba da yake nan tunda annabi ya riga ya shari'a baka da gaskiya to baka da gaskiya bai hude sai ce da gaskiya shari'a na gama ta kusa da dare muku annabi ya gama shari'a tun karon farko ana tasowa bai hure sai kara rike wannan abin da munafiki sai kara rike wannan bai hure ya ce wallahi ni har yanzu ban yadda ba annabin ku yayi dana abubakar yayi baka yadda ba to ina hake so aje ya ce mu tafi wajen umar bai hure ya ce babu matsala mu tafi aka je wajen sayyidina umar radiyallahu an wannan munafiki yayi bayani ya kai karshe aka ce to kai bai ya yayi bayani bai ya yayi bayani ya ce to amma fa ka sani cewa wajen annabi aka fara zuwa annabi ya hukunci bayan mun zo kan hanya wannan mutumin ya rike ne yace bai yadda ba kuma tun karan farko ma ni nake a je wajen annabi yace a je wajen Ka'abul Akram da na kiyarda sannan aka je wajen annabin annabi ya yi hukunci yace shi bai yadda ba muka taho yace mu koma wajen Abubakar muka je wajen Abubakar yace annabi ya yi hukunci kuma ai bai da ta cewa bayan mun bar wurin ya sake rike ne yace bai yadda ba sai a zo wajen ka a sake hukunci sai da umar ya kalli munafiki yace haka aka yi yace to ni abin da annabi yayi ban gamsu ba kuma na zo da abokan na dauka zai dauki wani mataki kawai shi ma sai yace wai abin da annabi yake shi ma a kansa yake ke yasa nace a ƙara so wajen ka sai na umar ya to ya ƙara da ko ka ƙara ko dan jira da ina zuwa sai da umar yana tashi sai shiga cikin gida shi ya je dauko takobi ne yana zuwa cikin takobin sa sai ya samu wanda ya fi kai sosai sai ya zaro shi sai ya fito kamin munafiki ya ankara da abin da ke faruwa ya riga ya yana daga takobi sai filla kan munafiki sai ga kan munafiki ya fadi ƙasa yana gungurawa bai hude an filla abokan abokin shari'a sai tsaya wal fawru da wata fararun farilla ne sai ni da gudu a wannan lokaci da ya fita da gudu bai burki ba sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana haki yana annabi ka cece ni annabi ya ce me ya faru ya ce kaji kaji kaji abin da ya faru bayan mun bar nan sai na umar bayan mun bar nan wannan bai hude cewa ya bai gamsu ba sai mu je wajen sai na abubakar muka je wato wannan munafiki cewa ya bai gamsu ba sai mu je wajen sai na abubakar muka je wajen sai na abubakar ya ce hukuncin da kai shine hukunci ba za a canza ba ya ce bai gamsu ba sai mu je wajen sai na umar to mun je mun yi umar bayani ya ce mu jira yana mutuwa kawai sai mutuwa da takobi yana zuwa sai ya samu wannan mai imani dan uwansa sai ya sa ya kasa to na ga ya sare kan musulmi dan uwansa to ai kai na ne a hakku a sare wannan ne dalilin da yasa na fito da guru na ta wajen ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai na Umar ya sare kansa yace kware da gaske yace kai ban tsamanin sai na Umar zai iya sare kan mai imani manzo Allah yana ga faɗin wannan magana sai ga wannan aya ta sauko sai Allah yake cewa to ai da ba mai imani bane fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima tajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yake a ai ba za yi imani ba magana an kace mai imani ba ta so ba ba za su zo masu imani ba sai in sun yadda kai za ka yi hukunci akan duk abin da ya faru tsakaninsu. sannan kuma bayan ka yi hukuncin ya zama ba su ji kaikai a cikin ransu ba kun ga wannan bai hude karshe daya ya yadda an ka hukunci gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma inda gizo yake saka da annabi ya hukuncin ya ji kai a ransa ko bai ji kaikai a ransa ba ya ji kai a ransa ya ji damuwa ya ji kunci a ransa dangane da hukuncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga bai shiga tayazi ba sannan qur'ani yace wa yusallimu taslima sannan sai in sun miƙa wuya miƙa wuya wannan munafiki ya miƙa wuya ga hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ma sallama taslima bai miƙa wuya miƙawa ba saboda haka ba mai imani annabi ya kace ba munafik wato sai na umar ya kace ba munafiki ne original shine wanda sai na umar ya kace a wannan lokaci da wannan yasa babu kisasi gawa da za a yi akan sai na umar abin da ya daidai jinin wannan munafiki ya zuba kasa a banza to har yanzu idan ya zama na kai kana jin ƙaiƙayin shari'ar musulunci a ranka kamar kana ganin ba ta yi ba kana ganin ba a adalci an ce mazinaci bai taɓa aure ba saurayi da budurwa sun yi zina a musu bulala ɗari ɗari ka ce to a wannan shari'a ta yi zafi da yawa me matsala a ciki saboda kawai sun yi soyayya kun sa bature shi a wajensa jina ba laifi ba ne jina ne ne soyayya ne shi yasa ake kiranta da making love saboda haka ya yi making love ne kawai to dai ya yi making love ya za a ce a zo a hukunta shi a wajen bature takan zama laifi idan ba da yadda ta aka ba idan da tsiyatsiya tsiya aka tilasta ta aka zina da ita to shi wannan shi yake cewa rai an mata fyaɗe to a wajen bature wannan an aikata laifi domin bata amince ba amma idan an yi ne wata konsani da amincewa wata ne ta amince ta da aka yi wa ai jikinta ne tana da dama ta sarrafa jikinta yadda take so shi ma yana da dama me suka yi ai dan suna son juna ne suka yi soyayya kuma it is natural saboda haka sun yi wani abu ne da tsira tsira adam ta dai shi yasa ko ga hatta final court da yake ita ma dokokin da ke ciki an dawo wajen su ne daga dokoki na ƙasar ingila aka dan zo aka ɗan yi birin birin da aka dan rubuta ta dai ɗan fi dama dama kar a bar abun haka idan kuka kalli hukuncin da aka zartarwa wato mazinaci wanda ya zina da mace da amincewarta ai yana da bambanci da hukuncin wanda ya tilasta ta ko ya yi amfani da ƙarfi ko ya yi impersonation ta ɗauka mijinta ne ko ya sa mata kayan maye ta sha ta bugu ya yi zina da ita bata sani ba ma'ana dai ba tare da amincewarta ba akwai bambanci tsakanin zinarin an yi da amincewarta idan da amincewarta aka yi to na hukuncin ba wata matsala ba ce wacce ta taka kaira ta karya ke sa ka karanta penal court section 387 zuwa section 388 sai aka ce whoever been a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense, has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe as that such person is not his wife, and such sexual intercourse is not amounting to the offense of rape, shall be liable to imprisonment, which may extend to three years or with fine or Wannan doguwar aya a cikin court. <laughs> wai da ke faɗa aka ce dukkan wani mutum wanda wato al'adarsa ko addininsa an ɗauki zina cewa laifi ne to tun daga nan barista wanda al'adarsa ko addininsa ta yi shi <laughs> eh muna da lauyoyi da baristoci masana dokokin ƙasa kun ga tun daga nan gurin wanda addininsa ko al'adarsa ba ta ɗauki laifi ba hatta nan arewacin Najeriya akwai kabilun da an dauka cewa al'adar su bata hana su yin zina ba ba sai na ambaci kabilar ba amma na sai a cikin jihar Bidowe akwai su to su waɗannan babu dama a yi musu hukunci da wannan provision din shi wannan dan an ya je ya yi zina ba dama a hukunta shi wato saboda al'adarsa ko addini shi bata hana shi ba yanzu ana magana kan wanda al'adarsa ko addini shi ya hana shi kamar musulmi kenan to sai ya zina da matar da ya sani ko akwai dalilai karara da suka kai su gamsar da shi cewa fa ba matarsa bace sannan zina da ya da ita ba zina ce wacce ana iya lissafa ta a cikin laifi na rai ba ba ta ne ya mata ba to wannan ya aikata laifi wanda alƙali zai iya ɗaure shi ɗaurin da ya kai shekara uku ko ya masa tara ko ya haɗa masa ɗaurin tare da tara to matsala ta gaba da ke ciki shine aka ce wuce ne extent duk inda aka amfani da kalmar ne a cikin penal court to it's a discretion of judge shi honorable judge shi aka ba dama yana iya ɗaure mutum ɗaurin da ka iya kai shekara uku ba dama ya wuce amma yana iya ɗaure shi ɗaurin da bai kai shekara nawa ba bai kai shekara uku ba yana iya ɗaure shi kwana uku ko sati uku ko wata uku ko shekara uku ko abin da ya ga dama kenan wani yana iya yin zina da yarka a kai shi wajen alƙali ya ce ya ɗaure shi ɗaurin kwana biyu shi kenan ya sha ta a banza kuma bai baki wa wannan provision din bai da laifi a ƙarya daga ya hukunci da ya kamata yi sannan ko kuma ya masa tara abin da zai fi baka haushi sai ka kaga da tara take a cinar court saboda asalin tarar an sanya ta ne tun naira tana da daraja tun zamanin su zauna, aka sassaka tarar sannan ba wani review na kirki ake yi ba sai ka an ce a ɗaure ka shekara biyar ko ka biya taron naira ɗari uku da hamsin to <laughs> akwai sakarci a nan kowa sakarci a ciki to me kake tsammani da ɗaurin shekara uku idan tara alƙali ya ga dama ya maka sai maka tare da masu ka kara ta karyawa shi ke nan an gama da dokar amma ga idan fyaɗe fidar kwai ya ce ana iya zarta masa da hukuncin da ya kai shekara goma sha biyar ana iya ɗaure shi ɗaure rai da rai saboda tare. saboda a ƙa'ida bature jina idan an yi ta da soyayya ba menene ba ba laifi ba ne to idan wannan tunanin ya cika kwakwalwarka sai kai wannan ya gamsar da kai kashe ga shari'ar musulunci ta yi tsanani da yawa ya za a ce a jefe mutum ko a masa bulala ɗari wannan ai is too high saboda haka wannan is repugnant to natural justice equity and good score fine kun san kai da bature ko kowace doka sai an yi mata akwai abin da ake so repugnancy test wato wace an gaba ta saba da yancin dan adam ba sai aka ce to wannan ta saba da yancin dan adam sai ka ji ka gamsu wannan dokar ta fi dacewa ta yadda ta Allah to ka fada karkashin wancan hukunci na fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ko aka ce a yanke hannun ɓarawo. sai kai kake ganin an wannan dokar ba ta dace ba kai kana ganin yau mutumin da ya gagara shi da kanki har sai da ya je ya sata yana da hannu biyu ma bai iya rike kanki ba ya je ya sata aka kamo shi yanzu kai sai kace a yanke mashi hannu ɗaya, a bashi da hannu ɗaya? to ya zai iya rike kanki ai an ƙara jika aiki ne an mai da hannu a agogo baya sai kake ganin cewa wannan dokar ai ba ta yi ba ta yi tsanani ta yi zafi to kai ma ka fada karkashin falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka shi ma shajara bainahum dole sai ka da dokar Allah da ke ƙur'ani da wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kana da ikon dabbaka ta ko ka yi ikon dabbaka ta wannan wata ajanda ce daban kana iya samun kanka a yanayin da baka da ikon ka dabbaka ta ina fata an fahimci wannan to yanzu ruwa ta tace ba za ka yi ta ba amma a ranka dole kai da kai imani dokar nan ta Allah wacce Annabi Muhammad ya zo da ita ta fi dacewa ita ce doka da ta fi kamata ita ta fi cancanta a yi kuma durar da Allah ya ba da dama da wannan doka ita za a mata hukunci da ita a shirye kake ka karɓe ta to sai a lokacin ne za ka zama cikakken mai imani Allah ka gafarta mana amma mutukar baka yi wannan baka na cikin matsala shi yasa sabab na nuzul na ayar yake nuna wannan shi yasa malamai suka ce amma an faɗaɗa a dukkan hukunce hukunce na addini dole ne ka yarda da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Malik dan Anas ya zo masallaci zai fara bada darasi zai zauna sai wani yaro a kusa sai sai ya kai imam malik mun samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kala ahadukum masjida?" fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in ɗaya cikin ku ya shiga masallaci kada ku kure zauna sai ya nafila rak'a biyu gaisuwar masallaci imam malik da ma da alwalashi da da wata mata ta tura wani tsoho ta ɗebo mota ta samu wani tsoho ta kwakwace shi ya karye sa uku ita tana cikin mota ba ta gagar fitowa aka ce ki fito mana tana fitowa da ce alhamdulillah dama da yan ɗita a rafe wato tunda ta taka shi babu matsala tunda dama tana da ne da dama tana da ƴan to imamu malik dama alhamdulillah da alwalashi sai musu shi a ya sanar na fira raka nawa raka biyu bayan ya gama akwai wanda tijo a kusa ya ce haba imamu malik a matsayin ka wanda duk ganin nan ba malami kamar ka za ka zauna yaro karami hana ka zama imam malik ya kalli da tijo ya ce kai ka san me kake yi kuwa yaro baka ji hadisi ya ja ba in eh, shi yaro ne hadisi ma yaro ne imam malik wanda ake koyi wanda ake wa kirari ana ce masa ya abal jawab fala yuraja'u haibatan wa sa'iluna nawakisul alqani saboda tsabar kurjin imam malik dalibi zai mai fatawa ya shiru bai ansa fatawar ba ɗalibin ya gagara maimaita tambayar saboda kurjini imamu malik kuma ɗalibai suna masa fatawa kowa kansa ƙasa ba su iya haɗa ido da shi saboda sa amma ga yaro ƙarami ya ja masa hadisi ya fasa zaunawa ya ba da fatawa ba sai ya tsatsefe ya tsun kafa ba bayan an tashi da karatu sa ya zo ya ce ala gafarta malam ga hadisi mun samu sai ya nuna masa hadisi imamu malik ya karɓi hadisi ya duba haddasa na fulan an fulan qala haddasa fulan an fulan قال كان رسول الله صلى الله a وسلم يكلل بين أصابع رجليه في الوضوء manzo Allah yana tsatsa ya tsun kafa imam malik yace hadisin naka ingantacce wanda ya ruwaito hadisin mun san shi wane ne ya ji a wajen wane ba shakka sun zauna tare ɗalibinsa ne wane ko mun yarda da imanin shi da kaifin kwakwalwarsa shi ma ya ce ya je wajen wane har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ba mu samu wannan hadisin ba shi yasa muka yi washe gari yana zuwa ce jama'a jiya mun bada fatawa to wanda ya jiya isar wanda bai ji ba fatawar nan ta jiya kuskure ce ga ingantacciyar fatawa dan mu samu hadisi ingantacce daga annabi yana tsatsaye ya tun gama to sai yanzu za mu zo mu jawo mutum hadisi ya ta biki biki da ido ya ce yara ne kanana to ban gane ba ai hadisi na ja shi hadisin ya girme ka idan kai ka girme ne dan ba za ka yi aiki da shi ba aya na ja in ni yaro ne ayar ita ma budurwa ce to dole ba za a aiki da ita ba ba zaɓi sai da ibn musayyib ana masa kirari da akirul mutaqaddimin duk an da saka rayu da shi kusan ɗalibansa ne wani mutum ya zo zai masa bankwana a masallaci a lokacin mutumin zai tafi wato umra sai ya zo zai masa bankwana da ya zo zai masa bankwana zai tafi umra ko aikin hajji sanda mutumin ya zo kamin ya tashi an kira sallah sai aka kira sallah mutumin ya yi kura zai tashi sai ce a dakata ta kuma ka tashi ka tsaya ya sallah da kai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakhruju min al-masjid ba'da nida'i illa munafiqun illa rajulun akhrajathu hajatun wa huwa yuridu raj'ata ila al-masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai fita daga masallaci bayan an kira sallah sai munafiki sai mutumin da ya ce bar masallacin wata bukata ce ta fidda shi amma yana da niyyar ya sake dawowa shi wannan ba ne ba ba munafiki bane wannan mutumin sai kalli sayyid ibn musayyib yace ina ashabi bil his yace abokan tafiya na har sun kai wuri kaza suna can suna jira na ba zan bata musu lokaci ba ni na yi gaba sai ibn musayyib tsaya na kallon mutum mutumin da za a jawo hadisi amma ya kama hanya daga ranar kullum sai ibn musayyib ya tambaya ya labarin mutumin nan a ce a ah, yana nan yanzu ba magana da ake yi suna madina ya to ya kyau ya kyau tambaya labarin mutumin na a ah, mutumin nan yana nan yanzu ma da ake har sun zo zulhu ne fa har sun dauki miƙati abin da sun dauki harami a miƙati ta ya kyau ya kyau yana tana labarin mutumin ranar yana tambaya labarin mutumin nan aka ce ya riga fata mala an samu matsala mutumin sun baro sun kamo hanya tani ya iso abin nan ya yi accident ya tubuto daga kan raƙumi ya tutso da shi ya faɗo ƙasa ya karya cinya ya zira can an rasa yadda za a shi ya ce to yanzu hankali na ya kwanta na san za a yi haka dan Allah ya ce fa yahzarin ladina yukhalifuna fa yahzarin ladina yukhalifuna an amrihi an أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سيد ابن مسيب ni da ma ina jira ne in ji da ya same shi na san zai kwace wa lafiya idan ka ga ya kwace lafiya to abin ya ƙara muni wato ubangiji ya masa daurin talala kenan domin Allah ya faɗa cewa masu saba wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi takatsantsan idan ba haka ba fitina za ta same su ko kuma wata azaba ne ko kuma wata azaba mai radadi to kun ga azaba mai raɗaɗi ta shafi wannan mutumin ko bata shafe shi ba azaba mai raɗaɗi ta shafe shi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk malaman mazhabobin nan kowa sai da yau jama'a ta magana ya faɗa musu gaskiyar magana da wuya ka samu wani a cikin su wanda bai yi magana irin wannan ba su kan ce idan sahal hadisu fa huwa mazhabi idan dai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce wato ainihin mazhabata sukan ce kowa ya faɗi magana imamu malik yana darsi a cikin masallacinsa yake cewa kullun yu'khadhu min qawli min qawlihi kowa a cikin mutane yakan iya faɗin magana a karɓa sannan kuma yakan iya faɗa magana a jefar da ita sai sai illa sahiba hadar kabar sai dai ma abucin wannan kabarin wa ashara ila qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuni zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi kadai ne duk magana da ya fara daidai ce duk magana da ya fara haka take baya kuskure amma in ban shi kowa ya fara yana iya yin daidai sannan yana iya yin ne yana iya kuskure kenan babu wani dan adam a duniya da maganar sa take zama wato hujja wannan ne dalilin da yasa wato Allama Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin a cikin yake cewa hatsari ne kwarai da gaske ga wani a ce mace ga maganar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tsaya yana kafa hujja da maganar wani mutum wanda yake koyi da shi babu wani wanda aka ce ka yi koyi da shi da koyin ya kai ga maganar sa tana iya cin karo da ta annabi ka bar maganar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike maganar wannan mutumi ya ko ahlus sunna wannan ku mai kyakkyawar fahimta kuma ku riƙe shi gamgam idan an ce muku wannan sunna ce ta tabbata daga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kama ta gangan ku rike shehu malami a tsayi yake cewa ata'ajjabu mimman yadda'i annahu sunni ta'tihi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ya'rudu alaiha bi qawli man yuqalliduhu aw bi ra'yihi yace mamaki ya gaba karewa ga mutumin da ke kiran kansa ahli sunna a ce ga sunna ta zo masa karara hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ya ɗauko ra'ayinta ko ra'ayin wani wanda yake ta kalilanci da shi ya ce da wannan ra'ayin zai ci karo da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa idan fa mal farqu bainahu wa bainal mubtari idan haka ne menene bambancin wannan mutumin da dan bid'a kai da kake kiran kanka ahlus sunna a ce ma ga sunna amma kuma kai kace ga ra'ayinka ko ga ra'ayin malaminka to menene bambancin kira dan bid'a inji wannan shehu malami wato shi a farita dan bid'a ne zaka ce ga maganar annabi ya ce ba ga maganar wani in ka ce annabi fa babba ne ya ce to ai shi ma wannan babba ne domin shi ma jikan annabi ne to kaddara ma mun yadda sallam na jadala mun ma yadda jikan annabi ne da jika da kakawa ke gaba eh ke nawa ya kamata a rike magana sai jikan ko ta kakan sannan da jika da kakawa ya fara zuwa wane ne tsoho magana wane ne cikin su tsohuwar magana wace ce sabuwa to ya mu muka zo da suna maganar kakan kuka ce mun zo da sabon addini kun bai da cewa ku na ku jika ne mu kuma na muwa kakan waye goyi mun yadda jika ne da gaske domin a samu sauƙin yin magana dai mun ce mu yadda jika mana za mu daɗe muna rikici da ku a wurin mun yadda cewa jika ne da gaske sannan na jadara duk da cewa mun san me ake cewa jika sai eh? da ya zama jika mun yadda ma jika ne mun yi ƙauya to ku kun zo da maganar jika mu mun zo da ta kaka sai kuka ce mu muka zo da sabon addini akwai adalci a ciki babu adalci a ciki takan nan da ita ce sabuwa na kan nan shine sabon addini namun nan shine tsohon addini wanda ya fito daga wajen kakan kuma mu kakan ya ishe mu kai kuma da ka rike jika a kafa babatawa a ban mana kakan kakan kakan kakan mu ya mana babu da matsala idan dai aka raba mu kai da mu dauki annabi kowa ba ka dauka kuma mu a wajen mu muka samu rabo mai kauri nasibu na aufa to wannan shi yake nuna muku cewa dole ne riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa shekul islam ibnu taymiya yake cewa hadisi da ke fassara wannan ayar shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi ɗaya daga cikin ku ba zai zama mai imani ba sai idan son ransa yana jin abin da na zo da shi son ranka sai ka tankwaro shi shi ma ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah dan Mas'ud masallaci da shigo ya zura kafa ta ɗaya da dama cikin masallaci ta hagu tana waje sai ga annabi ya ce a zazzauna a zazzauna sai zauna a dangare masallaci annabi ya kalle shi ya ce yanna Mas'ud kaifa tajlisu ala mamarrina ya kai dan masauriya zaka zo na inda mutane ke wucewa yace ya rasulullah na iso daidai nan kafa ta ɗaya na ciki ɗaya na waje kunne na ji kafi a rauna dole in yi wa umarnin ka biyayya san da nake umarnin in na ce ɗaya kamar ma sai ta shigo na sani tsatsai har kai na mala'ika mutuwa zan rai ka in kara da shigowa ran a kiyama in tashi cikin wanda suka saba maka nan inda na ji nan na zauna yanzu in ka ce in taso sabon umarni wanda ita ce fahimta ta sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da Umar radiyallahu anhu da yazo zai sumbaci Hajar al-Aswad sai da ya kalle dutsen ya kura wa dutsen ido yace ya haja yace ya kai dutse wallahi inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa yace na san kai dutse ne baka da amfani baka iya cutar da ni baka iya amfana ta da komai Hajar al-Aswad yake wa'azi ka zo inda akida ta su wasu nan suna ba kurba suka yi ba kwamfada suka yi Ya ce wa laura an yi ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka thumma qabbalahu fa Ya ce kai dutse eh, kada ka yi rawar kafa wai ka ji an ce kai daga aljanna kake dan da ya yace hadar aswad dutse ina daga cikin duwatsun ne aljanna kake da an ce wai daga aljanna kake ko daga aljanna ka fito na san kai dutse ne baka iya karata da komi baka iya cutar da shi da komi ba dan da ido na naga annabi ya sumbance ka ba wallahi babu ruwa na da kai to amma tun da annabi ya sumbance ka babu yadda na iya sun maqabbalahu fa marra sai ya shi ci sannan ya wuce gaba me yasa ya sumbanta saboda wa yayi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan aya aya ce da take daidaitawa ahlus sunna sahu kamar da sai hamma da gyaran kafirai yake har yana so ya zama ahlus sunna na gaske kamar da shehu malami a tsaibi ya faɗa to sai in ka yadda za a karɓi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu gonka ne inda ka samu ta shi yasa idan na kullum muke cewa duk wanda ya daura bari ya karantar da suna ku kama sunna ku da yake wani zai ce ko dan bid'a ne ko dan bid'a ne ba dai wannan sunna ce koyar ba kama sunnar ci gaba da bid'a shi baki da kai amma ita sunnar fa rungume ta ci gaba da aiki ne kama ta gamgam a yau da ahalin suna suna ɗora dama kan hagu suwa suka fara zuwa da ɗora dama kan hagu ba sai kun faɗa ba amma saɓaninmu da su da muka karanto hadisi karara muka ga ɗora dama a hagu sunna ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ɗora ko mun ɗora ba eh muka ce wannan ai kayanmu ne ku ɗanawa kuka yi ba abin da ya shafe kowa ya zo da suna karɓe ta inda dai sunna ce kar ka ce sai malamin izara sai ka faɗa rani duk wanda ya zo da sunna in dai sunna ce ya koyar ita sunna kama ta yi aiki da ita duk malamin da ke da dawa kan sunna ya koyar da sunna kama ta gangan ko a kungiyar ka yake ko ba cike yake ba ko ya taba jinta ko bai ji ta ba dama ba sunan kungiyar ke da muhimmanci ba mai ke da muhimmanci aikin da kungiyar take yi shi ke da muhimmanci sunna ko da ka kira kanka ayi zara ba in karka sunnan Allah da tare da kai zamu haɗu mu wuce ko ka kira kanka aiki zara ko an rubuta izala a duwawunka da bayanka da gadon baya an rubuta izala izala ma watakila aka ce ta asali idan ka kuskura aikin ka ci karo da aikin ka zama contrary to the provisions of the holy quran and contrary to the provisions of the sunnah of the holy prophet kana taka furo na kiyama wutan da zai wurga ka babu wanda ba da maka ce ya ku mala'iku wallahi mu mu ne asali yan yan yan yan yan gidan wa dukkan da in ba aka baka shi gari abin da muka ce ku rike ne sunna tawa Allah ka mu iko rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ramani Allah maka madauki sarki yake a gaba ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم جسياني ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا آه. وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما mutane da dama suna mun tafiya wani wai ayan da kake cika wajen ita kan ina take to ga inda take ba da gombe na zo ita ba a ina na same ta a alƙur'ani ne gina wani kuma zai ce to me yasa kake karanta ta bari mu fassara ba sai na faɗa ba za a gane da yasa ke karanta Allah madaukin sarki sai ke faɗa cikin wannan aya malamai suka ce ayar tana da alaka da sauran ayoyin da aka karanta a baya tana da alaka da wato sauran ayoyin da aka karanta a baya sai Allah maɗaukin sarki yake cewa wato su wayannan mutane da a ce mun wajabta musu muka saukan musu da kira muka ce aliqtulu anfusakum muka ce ku karkace kawunanku ku kalli munafiki hukunci kawai aka yi amma da ya ji an ba shi rashin gaskiya ya gagara da ya hukunci sai ga habba yahuda yana nema da shi dama dama sai Allah yake cewa to walau anna katabna alaihim an fusa ku da a ce mu mun shar'anta musu cewa kowa ya kashe kai in kana zan shiga aljanna kashe kanka da kanka a wutar jumin diyariku ko kuma aka ce musu ku fita ku bar gidan da jinku gidan nan naka da ta gina ta gyara kai ko ni, Allah ya ce ka bar gida kana nan sakkwato Allah ya ce tafi ka koma illela ka fita daga wannan gidan ka koma can bakin boda ka zauna ka san babu abu mai wahala kamar a ce ka bakin saboda nan ne ka tashi nan ka saba duk inda ka je a duniya ɗazu na magana da wani ɗalibi cikin ɗaliban jami'ar Madina yake cewa wallahi in zo hutu har matsalolin Najeriya na sai in ji Madina ban san komawa kamar kawai hutun ya ƙare inda ta zama a tabbatar nan ku kalli Madina ba yanzu Madina da Najeriya da ya ciki a gaba maganar lada ko wutar da sarki da ba a daukewa ko dibinan madina da dibinan najeriya iri ɗaya kada ka kalli dibinan najeriya ka san najeriya da tinke kasasa amma ka kalli dibinan madina irin kula kuran da dibinan nan duk sanda zai ci abinci daga sassa kaza addajaja ala addajaja al addajaja kawa addajaja al sai dai masluka to amma Najeriya ba inda kukar ma ko kowa ke da masarar ma ake da duk sanda zai ci abinci sai ya hada da wani jus ya yanka abin ɗin da ke wahala a can gata nan lafiya lafiya wai ɗan Najeriya ya je ya je Masar aka kawo masa tufa cike da wata kasuwar leda sai ga baki sun zo ce musu bismillah to su a can suke zaune yace ah, alhamdulillah alhamdulillah ce kai tufa ce ba wanda shi saboda ya sa kasar su tana wasu sosai ga zaman lafiya ba rikici ba kai hakan ba titin da zaka bi jami'a tsaro suna zare maka ido da bindiga a hannu babu amma duk da haka saboda nan garin ƙasar su ce in ya zo hutu sai jika maka da koma a ce ka bar garin ku babban magana annabi da zai bar maka sai da zubar da hawaye Ya ce Allah ya sani ba garin da nake so a duniya kamar garin nan ka kalli ranar da ake a maka ce ba don mutane ki sun da ni ba da bazan bar garin to Allah ya ce da a ce nan mun shar'anta musu cewa kamin su shiga aljanna su kashe kansu ko su bar garin su Allah ce ma fa'aluhu ba za su yi aikatawa ba illa qalilun minhum sai ƴan kaɗan daga cikin su su kaɗai ne waɗanda za su yi aikatawa malamai suka ce wannan ayar tana da alaka da waɗancan waɗanda ake magana da su a baya da an ba su umarni aka ce su bar da su ko su kashe kawunan su da za su iya biyayya ga wannan umarnin ba tun daga umarnin da bai kai su wahala ba ma sun gagara biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana amma kun san me yake faruwa lokacin da aka saukar da wannan aya wani sahabi ana karanta ayar yana jin ayar sai ya ce wallahi lau umirna la fa'alna walhamdulillahi allazi afana ce, wallahi da Allah ya umurce mu ya ce mu kashe kanmu Ya ce wallahi za mu kashe kanmu in Allah ya ce sai ya sare kansa da kansa kani ya shiga aljanna zai dauki takobi ya sare kansa da kansa idan sai ya dau maki ya huda zuciyarsa da kansa ya mutu kani ya shiga aljanna ya ce wallahi yace amma alhamdulillahi da zai a fara mun gode wa Allah da ya tsora mana wannan bai mana sauki muna maki godiya amma da ya samu da zamu aikata sai aka zo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari aka ce ya rasulullah ka ji wani sahabi da ya ji wannan aya abun da faɗa yace da Allah ya umurta shi a shirye yake da zai aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ummati la rijalan al-imanu asbatu fi qulubihim min al-jibali rawati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin mutane na daga cikin al'ummata akwai wasu mazaje wallahi yadda imani ya girku a zuciyarsu ya fi yadda waɗannan manyan duwatsu suka girku a kan ƙasa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce allah ya wajabta wa mutane musulmai kowa ya kashe kanki da kanki to da sai an samu waɗanda za su aikata cikin waɗanda za su aikata ce akwai ibnu abdi ummin wato akwai abdullahi dan mas'ud yana cikin waɗanda za su aikata wannan kai a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya sai sai da an umurce mu sai sai wannan yana cikin waɗanda za su aikata kun san wa manzo Allah ya nuna manzo Allah sai nuna abdullahi ibnu rawaha yace wannan da yana cikin waɗanda za su iya da su kashe kansu saboda biyayya wa Allah wasu malamai suka ce makasudin saukar da ayar jayayya ake tsakanin wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani bai hude bai hude ce to ku me ma kuka yi mu da aka saukar mana da aya aka ce Allah ba zai gafarta wa kakanninmu ba sai in sun kashe kansu da kansu suka yarda su kashe kansu da kansu din domin Allah madaukin sarki ya gafarta musu kamar yadda Allah ya bada labarin a cikin suratul baqara to ku menene ma aka dora muku da ku aka dora aya ba za ku iya ba nan take wannan sahabi ya kalli wannan bai hude ya ce wallahi yau din nan da Allah zai saukar da aya ya ce ya ba mu umarni mu kashe kanmu kamin ya karbe mu yace wallahi za mu kashe kanmu da Allah ya karbe mu a kire muke mu yi wannan in akwai wanda ya fi wannan ma a kire muke mu aikata wannan shine abinda wato malamai suka ce yasa nan take sai aka saukar da wannan aya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa masu imani za su yi aikatawa waɗanda ba za su yi aikatawa ba su ne wa su ne munafukai su ne ba za su yi aikata wannan ba to daga nan sai Allah ya wata magana sai ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da a ce lalle su mutane za su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi ayoyi da ake karanta musu wa'azin nan da ake musu da shi ake musu da a ce za su yi aiki da shi Allah ya ce lakana khairan lahum da wannan shi yafi zama alkhairi a gare su wa da tasbita da kuma shine zai fi tabbatar da digadugaru akan addinin musulunci wato kenan abin da ke tabbatar da dugadugar mutane kan addinin musulunci shine ne aiki da wa'azi aiki da wa'azi shine zai sa ka samu alkhairin duniya da lahira sannan Allah ya tabbatar da ka ba za su zame ba shine Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna biyu. da a ce sun yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum da shi ya fi alkhairi a gare su wa da tasbita kuma da shi ne fi tabbatar da su akan hanyar Allah Allah ka ƙara tabbatar da mu akan hanyar ka sai Allah ya ce da a ce mutane sun yi aiki da wa'azi to Allah ya ce ni kuma ga abin da zan mutu. wa idan la min ladunna ajran azima da mun ba su wata lada mai girma daga wajen mu ji Allah wa sarki wata lada mai girma ce Allah zai ba su zai ba su aljanna saboda sun yi ne saboda sun yi aiki da wa'azi wa la hadainahum siratan mustaqima sannan kuma da mun shiryar da su hanya madaidaiciya kenan da mutum yana so ya shirya zuwa hanya madaidaiciya me zan ya shirya zuwa hanya madaidaiciya shi ne aiki da wa'azi wanda dalilin da nan da yasa bayan mun muku wa'azi mun yi wa mutane wa'azi to sai mu tunatar da su maganar Allah walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahu, wa da tasbita su ba mutanen Sokoto walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi إنهم فعلوا bihi? Lakana به لكان خيرا لهم da تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله ما دوكي سركي yace da sun yi aiki da abin da aka mutu a da shi da ya zama alkhairi a gare Allah ya sa mu ma da ake mutu a gare وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله مقدس يسرك يسوى وإذ قال موسى لقومه يا إلا النبي موسى يفنى ومتى نفى me ya gaya musu yace innakum zalantum anfusakum ya ku mutane na kun zalunci kawunan ku bi tikhadukum al-idil da kuka rike dan marike zama abin bauta a gare ku sai yanzu kuna neman Allah madaukin sarki ya gafarta muku to ba haka kawai Allah madaukin sarki zai gafarta muku ba faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum Allah ya ce ku kashe kawunan ku wannan shine ta zama alkhairi a wajen mahalicin ku Allah sai gafarta muku idan kuna so ku Allah ya ce muku sai kun kaka ta kawo nan ya za mu ya Allah aka ce ba kowa takobi sai aka ba kowa ne takobi to amma su Allah madaukin sarki ya dan rufa musu asiri sai aka saukar da wani gajimare mai duhu sai ya zama wurin ya zama duhu babu mai ganin dan uwanki aka ce to kowa ya samu kowa ya sare. saboda haka dalibai cikin duhu duk wanda ka rabu ba ka ji sai kai mai takobi in ka je kaiwa kai kuma wani ya kawo ta baya shi kenan bayan an yi kisa an yi kisa an yi kisa sannan sai Allah ya ce a bari haka sai aka dauke wannan gajimare sai haske ya bayyana sai aka duba duk wanda ya bauta wa ɗan maraƙin na a wurin an kashe wanda ko bai bauta wa ɗan karamin bai yana cikin wanda dan maraƙin bai yana cikin wanda Allah ya kare da su a wannan wuri na'am kenan su an ma an ɗan saka ya ko to su sahabbai da za a ce musu su kashe kawunan su a shirye suka su kashe kawunan su domin biyayya ga Allah kuke sarki shi yasa wannan sahabi yace da an umurce mu da mun aikata abin da aka umurce mu Allah ka ba mu iko aiki da abin da aka umurce mu menene ake cewa wa'azi abin da ake cewa wa'azi wato shine al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar umarni da abu mai kyau da hani da mummuna wannan shine ake cewa wa'azi ba ɓaci mutane ake cewa wa'azi ba abin da ake cewa wa'azi shine umarni da ne umarni da abu mai kyau da hali da me da hali da mummuna wannan ne dalilin da yasa duk inda za ku ga Allah madaukin sarki ya yi magana akan wa'azi za ku ga umarni ne mai kyau da hali da me da mummuna kamar inda Allah madaukin sarki ce inna Allah ya'muru bil adli إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله إن الله نعم ما يعظكم فاحكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفائشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ربكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فرصة فرصة فرصة duka wayannan ayoyi idan Allah madaukin sarki ya yi magana karshe sai ce wa'azi amma menene a cikin ayoyin za ku ga umurni ne da hali inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba Allah yana umarni da adalci yana umarni da kyautatawa yana umarni da ba dan uwa na jini haƙƙin sa sada zumunta wannan umarni guda nawa uku wa yanha da fasha yana hani daga alfasha wal munkari da munkari abuki wal bagai da zalunci hani guda nawa umarni uku hani uku sai Allah yake ya la allakum tadhakkaru Allah da kansa yake muku wa'azi domin ku ji tsoron Allah ku yi tunani kenan abin da ake cewa a jiki da umarni da ne da wacce aya ta nisa ila Allah ma ya karanta inna Allah ya an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurta ku cewa ku bai da amanoni zuwa ga ma'abutansu wa idza hakamtum bainan nasi idan za ku hukunci tsakanin mutane an ta hakumu bil adl Allah yana umurta ku hukunci da ne da adalci sai Allah ya ce inna Allah ni'ma ya kun bihi hmm. lalle Allah ma dalla da wa'azin da Allah yake muku kenan wannan wa'azi ne nawa wa'azi ne da Allah madaukakin sarki da kai hmm. a cikin suratul talaq da Allah ya magana a kan sakin aure idan za ka saki mace ka sake ta yadda za ta fuskanci iddata ka sake ta cikin tsarki ka mata saki ɗaya tsarkin ya zama ka shafe ta ba da ya faɗi dokoki ya faɗi dokoki sai Allah ya ce wannan shine ake yin wa'azi da shi ga wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama kenan idan ka imani da Allah da ranar tashin alkiyama kai aiki da wannan wa'azi amma me ne ke cikin wa'azin abin da ke cikin wa'azin umarni da hani idza dallaqatum an-nisaa fadalliquhunna li iddatihinna wannan umarni ne can da aka ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an ya'ti bi mu mubayyana shi ko ne, hari kun ga al'amuru wa nahi saboda haka umarni da abu mai kyau da hari da mummuna abu wannan shine ake cewa wa'azi shi yasa idan kai aiki da shi sai ka samu alkhairi idan baka aiki da shi ba ka shiga bala'i a lahira nan za mu kwana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da khayran lahum أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله. لعل رمى محمد إبراهيم سليمان كانوا مكفرين كراتو وإن جيني أنا يحتاج على الخير. وأنا يكام كالتين وأنا تفصيل شيء أجمع غورو غورو تفاور إن شاء الله كان في كرنك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب